nan irin yadda magoya bayan jam'iyyar pdp kenan ke murna bayan hukuncin haɗin gwiwar da alƙalai biyar suka yi na kotun kolin ciki har da mai riƙon mukamin alƙalin alƙalan ƙasar muhammad tanko wanda mai shari'a galanji adamu ya karanta inda ya ce hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da ke sakwata ta yi na cewar jam'iyyar apc ba ta yi zaben da gwani ba a jihar zamfara ya yi daidai hakan ne ma yasa ya ce kotun ta ci tare gwamnatin jihar zamfara naira miliyan goma an dai fafata shari'a ne tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc jihar zamfara bangaren gwamnatin jihar da kuma masu adawa da ita da ake kira gf waɗanda suke karkashin jagorancin sanata kabir garba marafa barista sirajo garba na ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare gwamnatin jihar ta zamfara ya mun ƙarin bayani jim kaɗan bayan fitowa zaman kotun ita wannan shari'a ce ta fito daga tun daga kotun jihar ta zamfara zuwa kotun ɗaukar ƙara ta sokoto har zuwa ita wannan kotun koli ta kotun koli yau ta yi matsaya kuma matsayar ta ita ce ƙarshe matsayar da ta yi apil ne guda biyu ɗaya wanda wacce jam'iyyar apc ta kasa ta shigar daya kuma wanda bangaren gwamnatin jihar zamfara ta shigar to a cikin afil na farko wanda wajen jam'iyyar apc ta kasa ta shigo ta shigar a kotun ta ce ta sallami wannan afil kuma ta aminta da cewa ba zaben share fage a jihar zamfara kuma ta yi umarni da a ba waɗanda ake kara ko su an sa afil kuɗi naira miliyan goma sun ba da consequential order ma'ana umarni na cewa a dibi ɗan takarar da ke bi mana jam'iyyar apc da yawan ƙuri'u a rantsar da shi magoya bayan jam'iyyar pdp dai da na apc bangaren sanata kabir garba marafa sun yi na'am gami da amanna da hukuncin kotun suna na Shamsu Kasida ina gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya alƙawalin haramtawa kansa zalunci wanda ya yi hukunci yau sun ga yanda Allah yake shine malikan mulku wannan ya zama izna ga sauran yan siyasa kun ji dadi kenan a ah, mu mun ji dadi alhamdulillah sunana Aliyu Ibrahim to wannan hukunci da muka yanke aka yanke haka ya mu daidai saboda a tsaya a ce a tare rikici a hawo isu su rasa rayukan su gwanda hakan a canza ma gwamnati a ba wa yan su za zamfara wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya. A nata bangaren jam'iyyar APC bangaren gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce ta yi na'am da hukuncin kuma ta rungumi kaddara kamar yadda mataimakin shugaban jam'iyyar shiyar Zamfara ta tsakiya Sani gwamna ya bayyana da ma wasu magoya bayan jam'iyyar. Kamar yadda ka sani wannan kotu ita ce ta ƙarshe don haka amma ga wani hukunci wanda Ubangiji ya kawo wanda yake ba za mu yi jayayya da abin da Allah ya kawo ba. Mun yarda da wannan hukunci kuma za mu ci gaba da haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar zamfara sakamakon wannan hukunci na kotun koli a najeriya ya tabbatar da cewar jam'iyyar apc bangaren gwamnatin jihar ta zamfara da bangaren sanata kabir garba marafa baki daya kowa ya tashi a tutar babu wannan hukunci dai ya nuna cewar 'yan majalisun tarayya da na jiha da gwamna a jihar Zamfara na apc sun rasa baki daya yanzu a ɗauki mukaman a miƙa ma ɓangaren jam'iyyar da ta zo ta biyu wanda kuma jam'iyyar pdp ce za ta karɓi ragaman mulkin jihar a kowane mataki yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga zamfara najeriya